أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن والمحرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يقوم يوم تقوس جوجا ذو الحجة جراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دميه ثلاثين دا تقوس وما ثلاثين جوجا takwas miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam, muna cikin sirar sahabi na 64 da uku afwan sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu za mu tashi taken da malam ya bada amruhu bil ma'rufi wa nahyuhu 'anil munkar amruhu bil ma'rufi umarnin da sayyiduna Muhammad bin Maslama ya kasance yana yi bil ma'rufi da abu mai kyau wa nahyuhu anil munkari da kuma hanin da yake yi game da abin da ya zama ba shi da kyau wanda wannan sifa ce ta masu imani المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر في شيء kuma munafukai. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أن الله ملوك سرسياتي كنتم خير أمة اقيدت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صفاتي تما إيمان وسيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه ya kasance yana umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau kuma a kan hanyar da ta dace wadda ita ce ake ce ma hikima ce hikima yin al'amru bil ma'arufi da annahyu anil munkar a hanyar da ta dace hudu ila sabili rabbika bil hikmati wannan hikimar ita ce hanya mafi kyau ta isar da umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau عن موسى بن أبي عيسى دقا موسى شيكما ابن أبي عيسى يقال وأن إسنادي منقطع بس هي أقاشي لصيغة مجهولة أما دي يستأنس به أتى أمه مشربة بني حارثة وتغانى سيدنا عمر رضي الله عنه يذو مشايا وجن شروا عند دبنوحا غساسك شروا شينا كتمش مشربة إيه. قد علم كل أناس مشربه وأنا سامي تاو لما مشربة فوجد محمد بن مسلمة سيسا مسجدنا محمد بن مسلمة أول فقال sai na umar ya ce a lokacin sai na umar yana khalifa ya ce ya muhammadu kaifa tarani ya kai muhammadu ibn maslama ya kake gani na ya kake gani na shin ina kan hanya ta daidai ko ko kan kuskure nake shin abin da nake yi daidai nake aikatawa daidai na fi kuskure na yawa ko ko kurakurai na sun fi daidai na yawa qala sai ce araka kama uhibbu ya tabbas ina ganin ka yadda nake son in ganka ka yi daidai wa kama yuhibbu man yuhibbu laka alkhaira sannan haka nake ganin ka kaman yadda duk wanda yake son ka da alheri yake ganin ka duk wanda yake son ka da alkhairi zai so ya ganka yadda kake nan haka qawiyan ala jami'il mali ka kasance mai ƙarfi wajen tara dukiya ana tara dukiyar daular musulunci domin gashi ana ta futuhat ana ta buɗe birane na musulunci ana ta buɗe birane suna dawowa ƙarƙashin musulunci duk kuma wanda aka samu to ɗayan abu biyu ko a samu zakka ko a samu jibaya jibaya abinda za a karɓa a hannun waɗanda ba musulmai ba in sun yadda su zauna a cikin daular musulunci ba tare da sun yaƙi musulmai ba ahalu jimma kenan shi na ke ce masa jibaya kun ga waɗannan hanyoyi ne na shigar kuɗi a baitul mali na musulmai afifan anhu amma kuma kana da kamun kai a game da abin da ya shafi dukiya za ka kana tara ta amma ba ka ɗaga kai ka kalle ta ba kun wata rana mun taɓa faɗi sayyidina muawiya radiyallahu anhu yana zaune da aka ga da kuka sai aka tambaye shi aka ce ya amiral mu'minina me ya faru sai ya ce ya tuno ne sagiduna abubakar radiyallahu anhu duniya ba ta gayyace shi ba balle ya amsa mata shi ko sayyidina Umar radiyallahu anhu duniya ta gayyace amma ya ki amsa ba Usman ibn Affan duniya ta gayyace shi amma ya ki amsa gayyatar ta yace amma nahnu fa tamarragna fiha amma mu sai gashi muna baki dai ne a cikin duniya yana nufin zamanin sayyidina Abubakar babu futuhat da aka samu dukiya daular musulunci ta samu dukiya mai yawa kai a zamanin sayyidina abubakar ma radiyallahu anhu wasu cewa suke ma ba za su ba da zakat ba har aka yaƙe su amma zamanin sayyidina umar da birane da suka yi ta komawa ƙarƙashin musulmai babba daga ciki manya-manyan masarautu guda biyu masarautar rumawa da kuma masarautar farisawa wanda manzalisa sama ya yi bishara game da cewa za su dawo hannun musulmai wa wutifil kanzaini al'adiyaba wal ahmara annabi sama yi bishara ya ce an bashi taskoki guda biyu tun yana da rai taskar dukiya fara da kuma taskar dukiya ja taskar dukiya fara ta rumawa kenan su suke amfani da addarahim alfizza su suke amfani da azurfa sannan taskar dukiya baka eh, ja afuwan ita ce kuma ta farisawa su suke amfani da addananiyar azahab suke amfani da dinarori zinariya to sai a zamanin na umar aka samu wannan ko amma na umar radiyallahu anhu bai daga kai ya kalli wannan dukiyar ba sai ya zama na umar ya yadda ma ya kwana da yunwa musamman shekarar da aka shiga yunwa da fari a garin madina wannan sanannen abu ne ju'ul khalifati wa duniya bi qabdatihi fi zuhdi manzilatun subhana muliha إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوء أو ينجلي عنهم غواشيها يوم اشتحت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي ببيت المال رديها hafiz yana hafiz ibrahim rahmatullahi alaihi yana siffanta yadda saina umar ke da zuhudu to shine afifan adlan fi ismihi idan ka tashi za ka raba ko fi fi fi fi fi fi fi in ka tashi za ka raba dukiya kuma kana raba ta a cikin adalci walau min ta'addalnaka kama yu'addalu sahmu wallahi da zaka karkace to da sai mun karkato da kai mun daidaita ka kama yu'addalu as-sahmu fi siqafi kamar yadda ake sai mashi fi siqafi cikin kubensa ko kuma a jikin kwari ko baka yadda ake seta shi a cikin kwari a sikaf kenan قال الحمد sai aka ce sayyidina Umar ya ce yabo ya tabbata ga Allah allazi ja'alani fi qaumin wanda ya sa ni a cikin wasu mutane idza miltu addaluni idan na karkace za su dawo da ni kan hanya kun ga in mun ɗauki wannan asarin duk da cewa asari ne mun kafi akwai yanki za a sanad a cikinsa amma sira ce in mun ɗauka za mu ga yadda sagiduna muhammadu bin maslama la yuhadi ahadan fil Ba baya kau da kai ga kowa ya faɗa masa gaskiya kun wannan ita ce ka'ida za luhulil fitinati. yadda sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ya kauce mu fitina an yi mana mai tarifin fitina a nan me ake nufi da fitina mun yi bayani a baya lamma nashabat fitinatu wa atallat bi ra'siha a lokacin da fitina ta da su, wa atallat bi ra'siha kuma ta billar da kanta i'tazala Muhammad ibn Maslamata sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ya kauce ma fitinan nan wa sakana Rabiza ya zaman sa a ƙauyen da ake ce masa Ar-Rabizatu ya zaman shi a can zaman sa a in fitina ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yabo ga mutumin da zai yi zaman shi a gida bai fito duk rigimar da ake yi baka gane wake da gaskiya ba waye bai da gaskiya waye ke da gaskiya to bai halasta ka shige ta ba ita ce ake ci mata fitina ana rigima tsakanin wasu ɓangarora guda biyu baka gane wake da gaskiya ba to itazil kilai alfariƙai ne duka ɓangarorin guda biyu kaka goyi bayan su kakka shiga cikinsu kakka goyi bayan kowa to shine ake ce masa fitina عن أبي بغدة قال مررنا بالربزة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة yace mun wuce wajen da ake ce masa rabiza ƙauye ne daga cikin ƙauyukan da suke bayan madina fa iza fustatu muhammad ibn maslama sai gashi mun garin fako bukka ita ce ake ce mata fustat sai muka ganta ta muhammad ibn maslama fa qultu sai muka tsaya sai muka gaisa da shi sai na ce lau kharajta ila sai da ka fita wajen mutane fa amarta wa nahaita da ka ba da umarni kuma da ka hana fa qala sai yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya muhammadu ya kai muhammadu satakunu furqatun da sanni za a samu rabuwar kai wa fitnatun da rigingimu wa da saɓani faƙshir shaifaka to in ka ga wannan fitinar ta zo ka karya takobinka balle kai shirin yaƙi in ka balla takobi ina magana yaƙi ba magana shiga rigima ke waqfa watraka sannan mashinka ka balla shi shi ma ka yanke shi alwatar shi ne mashi ko kibau da ake harbawa hmm? shine sahmun kam nazratin fatakat fi aini sahibiha fatqal fatqa sihami bila kausin wala watari haka mai hikima ya ce kullul fawahishi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghar shirar والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر قم نزرة فتقت في قلب صاحبها فتقت سحام بلا قوس ولا وتر وتر كين إيه؟ سنشي الوتر أنت راشد الوتر litatabu'ihi ai bibiyar juna yake shine wata Wadda fi baitik kai zaman ka a gidanka fa fa'altu ma amarani sai na aikata abinda annabi sama ya umarce ni wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rubuto shi amma isnadin sa a cikin sa akwai Ali ibn Sayyid amma umumin umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a game da a game da zama gida idan fitina ta zo to akwai hadisai da yawa da suka zo wasu suna cin sahihani wasu kuma suna cin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta takunu fitanu القاعد fiha خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فإن ودعت ملجأ fasta'iz bi annabi sama ya ce fitinu za su kasance waɗanda ba a gane irinsu ba rigimar da ba za musulmi da musulmi na faɗa tsakanin junansu to in irin wannan fitinar ta zo wanda ya zauna a ɗakinsa bai fita ba balle ya je kallo to ya fi wanda ya miƙe ya je yana leƙawa shi kuma wanda a leƙawa kawai ya tsaya ya miƙe to ya fi wanda ya tafiya ya fito kofar gida ya rika tafiya ƙila tsakaninsa da fitinar akwai mitoci ya tattaki ya tafi bai kai sannan shi kuma wanda ya yi tattaki ya fi wanda yake gudu sauki kun ga alƙa'im sannan alƙa'im sannan almashi sannan asa'i anisa ya ce idan ka samu mafakar da za ka fake kan wannan fitinar ta same ka to ka samu mafaka wannan hadisi yana cin Buhari. sannan da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuffa lisanak wal yasa'ka baituk wal tabki ala khadi'atik idan fitina ta zo to ka zauna a gida kar ka fito an ce bom ya tashi kar ka je kallo wal yasa'ka baituk kuffa lisanaka kama bakinka kar ka bada labari ma ya abin ya faru wal yasa'ka baituk ka zauna a gidanka gidanka ya ishe ka wal tabki ala khati'atika in ka ga irin waɗannan fitinin to kai ma ka kalli fitinar da ke kanka ka tsaya kai ta kuka game da zunubanka Allah ya ganar da mu amma dai wannan isnadin bi khususiyyatihi a keɓance isnadi ne za'ifi. bai inganta ba mun gane Allah madaukakin sarki ya ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi